بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك سادوا وأن اللوكة من البركة أيو لهدي شاترة ga watan rajab shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 18 ga watan biyar shekara ta 2014 miladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jana'iz na babban malami sheikh muhammad nasir din al-albani rahimahullahu muna bayani akan abubuwan da suke zama wajibi akan mara lafiya a lokacin da mutu ya samu kansa cikin rashin lafiya akwai al'amura da yake a matsayinsa na shi musulmi da ya kamata ya kula da su ya yi su kama yadda addinin musulunci ya tanada na farko mai littafi ya kawo mana cewa mutum ya yi haƙuri ya yarda da hukuncin Allah na biyu ya kasance tsakanin tsoro da kuma ƙaunan aljanna tsoron azaban Allah saboda zunubansa da kuma ƙaunar aljanna na uku ya yi bayani akan duk yadda rashin lafiya ya tsanani kada mutu ya yi burin mutuwa da ce Allah ya kawo mutuwa shi ya huta a'a bai san halin da zai samu kansa ba bayan mutuwa in ya mutu in ba yi aiki na gari ba sai gummaci ma a dawo da shi duniya don akwai masu shi qala rabbir ji'uni Allah ka dawo da ni duniya la'alli a'malu salihan ko zan yi aiki na gari to kaga in ba mai kyautatawa ba ya yi gurin mutuwa ya mutu ci abin ke bayan mutuwa ya fi hatsari kilan aka raya mutu ya tuba ya koma ma Allah Allah ya kyautata ƙarshensa na hudu mutum ya mai da haƙoƙi da ke kansa zuwa ga masu su na biyar idan har akwai wasiya da ya to a yi ƙoƙari a gaggauta wannan wasiya ne inda muka tsaya a jiya za mu tashi a abu na shida da ake so musulmi da ya samu kansa cikin rashin lafiya abubuwan da ya kamata ya yi na shida mai littafi ke faɗi wa yajibu an yusi li aqribaihi alladhina la yarithuna minhu liqawlihi tabaraka wa كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين mai littafi ke wajibu yana zama wajibi a ya mutum ya yi wasiya li aqaribahi ga makusantansa allazina la yarithuna minhu amma wanda ba su da gadonsa dama kamar yadda nayi bayani ana yi wasiya ne ga mutumin da baya cikin magada mai gado Allah ya riga ya ba kowa haƙinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce alhiqul furuza li ahliha ko udu kullu dhi haqqin haqqa shi Allah ya ba kowa da yana da kaso da aka ba shi matan aure akwai kaso da aka bata miji in matan ta mutu akwai kaso da aka ba shi uba haka uwa haka dan ne duk wanda yake da gado da mutuntu akwai kason da Allah ya raba ya bashi wanda akwai wanda yake baya karuwa baya sai kuwa to wannan kasun shi farali ne na Allah da ya basu su to wanda ba sa cikin wa'annan kuma suna cikin makusanta na mamacin to su ake so yi wasiya da su aka yi musu wasiya na yi misali a satin da ya wuce wancan ce wanda ake musu wasiya za a ga wasu mutane da yawa mutanen da ke musu hidima wanda suke ba magadansu ba ne ba sa cikin masu gado ko ka samu jika shi ke masa hidima shi ke duk abubuwa kudinsa in zai ciro kudi in zai kai kudi banki in zai aika zuwa wasu wurare duka shi ke aike shi ke masa hidima biya ma yaransa kudin makaranta nema musu makarantan ko ina za ga shi ke zuwa to kaga baya cikin magada in akwai yaya jika wani wani za ga shi kuma ɗansa ne kaman shi kawu ne a wurinsa to shi ɗan shi ke masa hidima sauran abubuwansa kaga ya akwai yaya bai da gado ko dan ɗanensa ko ɗan wansa ko dan ɗanuwansa haka dai za ka gani tarar da wasu mutane wanda ba su ne ‘ya'yansa na kai tsaye ba don ‘ya'yansa suna can kila ya tura su london suna karatu kaga ba sa kusa da shi ba zai iya zirga-zirga na yau da kullum ba jenan jenan sai samu wani shi ne ke masa hidima wani akwai dangantaka wani kuma babu ma dangantakar to za ga kamfanoni haka za ka wani shi ne sakatare ɗina a wurin aiki shi ke komi da kuɗin bil ɗin na ruwa na wuta sayo gas sayo abinci komi kawai sai dai ka gaya mai gidana yana bukata kaza shi zai yi ta hidima to kaga irin su ne za a yi musu wani sai ga akwai dangantaka ta jini to irin su ne ake ma wannan wato wasiya alladhina la yarithuna minhu wanda ba su da gado ga mamacin liqaulihi tabaraka wa ta'ala كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترى خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الله مرأتي سركي إكي فدي ألا يا وجبت كتب بمعنى يا وجبت كمان كتب عليكم القتال وكتب عليكم الصيام إذا حضر أحدكم الموت إن متوى تزوم ديانكو ياغا yana gab da zai mutu yana rashin lafiya da yake gani ba zai iya tashi ba in tara khairan lil wasiyatu in ya bar alkhairi ga wasiya lil walidaini ga iyayensa wal aqrabina da makusanta bil ma'rufi yayi kuma da kyakkyawa kada ya zo ya cutar da kuma magada ce duka dukiyan a dauka a ba suwance ko a ba masallaci ko a ba makaranta nan kuma ya cutar da magada haƙƙan Allah yake wannan wajibi ne alal na amma ga masu tsoron Allah wasiya din tana cikin abubuwan da suke wajibi to yayi wasiya a kansu a kan waɗannan mutane sai ya zama ya zartar da umarnin Allah madaukakin sarki da umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallama to akan so yayi irin wannan wasiya in zai yi lokacin da ya samu kansa na bakwai walahu ayyusiya bi thuluthi min malihi a lokacin da zai yi wasiya to ba wai da duka dukiyar zai yi wasiya kuma ba kila yana da matsala da 'ya'yansa ba sa masa biyayya ce shi kenan zai yi maganin ku sai gab da ya kusa mutuwa sai ce duk dukiyansa ya ba addinin musulunci ko ya ba masallaci ko ya ba suwa ne ya maganin 'ya'yansa da ba sa masa biyayya shi kuma ba a yadda da wannan ba dole ya ɗauki wani kaso ya yi wasiya sauran kuma ya bar musu sun da Allah ne ya ba su ba shi ya ba su ba to wannan shine an so shi din yayi wasiya bi thuluthi min malihi daya bisa uku na dukiyarsa wala yajuzu az-ziyadatu alaihi baya halatta ya kara akan wannan bi ma'ana kudin da zai yi wasiya ya fi ya fi daya bisa uku na dukiyarsa in ya dahi haka to yanzu ba za a zartar ba sai an tara magadan gaba ɗaya in suna da hankali dukkan su ce to babanku fa ya yi wasiya da kaza kuma kazan da aka lissafa ya sulufi kun yadda zartar sun ce e eh, shikenan kenan su ne dama suka ce a'a bamu yadda ba to sai a ɗebi sulufi a bisa uku sai a bada angane ya halatta a yi ɗin fiye da ukun amma in magada suna da hankali dukkan su rashidai kuma sun yadda sai a zartar idan har basu su yadda ba to sai a dauki iya ɗaya bisa uku na dukiyar sai a bayar to baya halatta a kara a haka bal malamai suke cewa ma al-afdalu abin da yafi an yankusa minhu ya rigu daga wato sulusin kada ya kai sulusin abin za a yi wasiya idan mutum misali yana da dubu ɗari me sulufin dubu ɗari dubu talatin da uku da ɗari wani abu haka to ya kasa da wannan ya zama dubu ishirin da misali saboda dalilai da za su zo a nan cikin dalilan li hadisi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu qal hadisi sa'ad ibn abi waqqas da na faɗa a jiya yake faɗi kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana famaribtu sai na rashin lafiya in ji sa'adu maradan ashfaitu minhu alal mauti rashin lafiya da na kusa da mutuwa gab da yana tunani ma ba zai iya tashi daga wannan rashin lafiya ba shi sa'adu fa'adani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al'ada annabi sallallahu alaihi wasallama in yana tare da sabbansa bai ga wani sahabi ba zai tambaya ina wani bana garinsa sai ce masa ko yana wuri kaza ko bai da lafiya to annabi ba zai sai tashi je ya gaida shi to annabi da ya ji a sa'ad bin abi waqqas bai da lafiya kuma Sa'adu bin abi waqqas kamar yadda aka sani yana daya daga cikin asharatul basharin bil janna ko wanda aka musu bishara da aljanna yana daya daga ciki yana daga cikin sahabbai da suka fara musulunta tun daga ranar da abubakar ya musulunta su ma a ranar suka musulunta a hannun abubakar radiyallahu anhu shi Sa'adu bin abi waqqas Sa'adu bin abi waqqas shine farkon sahabi da ya taba jefa kibiya fi sabilillahi ya fara harbi a yaƙi shine annabi kuma sallallahu alaihi wasallama ya haɗa masa iyayensa guda biyu shi sa'adu she daka abi wa ummi fansan ka iyaye na guda biyu ya sa'adu irmi ya sa'adu kai harbi ya kai sa'ad sai annabi sallallahu alaihi ya roki Allah kuma ce Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'awatahu ya Allah ka daidaita harbinsa kuma ka karbi addu'ansa sai sa'adu ya kasance in dai yayi harbi kibiyansa ba ta fadawa kasa sai ta samu mutum wanda ya nufa ta saman sannan iya yi addu'a kuma sai ta karbu saboda wannan addu'an da annabi sallallahu alaihi ya yi masa to shi Sadu bin abi waqqasin a hajjin bankwana ya samu rashin lafiya mai tsanani sai annabi sallallahu alaihi je gaida shi fa in ji sa'adu kenan sai nake fadi ya rasulullah inna li malan kathiran ina da dukiya mai yawa ya manzon Allah wa laysa yarithuni illa ibnatul li ba mai gado na sai ɗiya guda ɗaya da nike da ita ita kadai za ta gaje ni afa usi bi thulusai mali shin zan iya wasiya da biyu bisa uku na dukiya na mana in kasa kashi uku in kashi biyu in wasiya da shi in bar kashi ɗaya ko in bar mata kashi ɗaya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce la a'a bai yi ba qala sai sake fadi qultu nike gaya ma annabi bi shatari mali to rabi hamsin hamsin in bar rabi in wasiya da rabi qala la annabi sai ce a'a qultu na sake fadi fa sulusu mali to daya bisa uku fa na dukiya ta ya rasulullah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke fadi as-thuluthu was sulusu kathirun الثلث shi كثير شيخ عبد الله بن عباس yake faɗi ya so mutane ma su kame daga sulusin su dawo rubu saboda annabi ya yi ta maimaita wannan kalma din wa sulusu kathir as wa sulusu sulusi ma yana da yawa amma dai sai annabi ya zartar da wannan sulusin sai ce to shikenan kai wasiya da sulusin sai annabi ke gaya masa dalilin da yasa yake gaya masa wannan din ce yake faɗi innaka ya sa'adu kai dinnan ya sa'ad an tad'a warasataka aghniya khairun laka min an tad'ahum alatan ka bar magadanka mawadata ya fi alhairi akan ka bastu matalauta ya takaffafuna nasa suna bin mutane suna roƙo wa qala bi yadihi sai ya faɗi da hannunsa ka bastu je ba ni kaza ba ni kaza ka bastu suna da abun da za su yi amfani da shi za su ci su sha ba sai sun je waje wani ba ya fi alkhairi akan ka basu ba su da komai suna tambaya innaka ya sa'adu lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta alaiha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ma wato sa'adu karfin gwiwa akan dukiyar da yake da ita sai ya kai sa'ad baka ciyar da wata ciyarwa wanda kake neman yardan Allah a wannan illa ujirta alaiha face an baka lada wannan abin da ka ciyar din hatta luqmata taj'aluha fi fi ko fi fi imra'atika har loman da zaka saka a bakin matanka wajibinka ne ka ciyar da matanka amma kuma in ka kawo ta samu ta ci to za a baka lada adalci irin na addinin musulunci a mutum ya sauke wajibin da ke kansa wanda in bai yi ba yana zunubi kuma a bashi lada to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke gaya masa ko da iyalanka ka ciyar da musu to kana da wannan lada qala fa kana ba'du thuluth ja'izan daga nan sai thuluthi ya zama ya halatta ayi wasiya da thuluthi malamai sun ce ya sa'ad bai mutu a wannan lokacin ba ya rayu har ya koma a madina madina ya mutu ya samu kuma ya'ya da yawa wanda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce za a iya raya ka wasu su amfana da kai wasu kuma su cutu da kai kuma da ya rayu din kafirai sun cutu da shi saboda ya yaƙi sosai sosai ko ya wai da zama shine komanda aka je aka bude kasashe sannan ƴaƴansa sun samu ya samu wasu ƴaƴa daban su ma musulunci ya amfana da su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna masa abin da zai yi wannan hadisi imam ahmad ya shi wannan lafazin na Imam Ahmad Buhari da Muslim su suka rawaito hadisin wa ziyadatu li Muslim nan da muka ce fa kana ba'da as-sulusu jaizan qari na Imam Muslim ne wa ashabu sunan da kuma Abu Dawud Tirmizi Ibn maja النسائي فقال ابن عباس رضي الله عنه وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية abdullahi bin abbas yake faɗi na so a ce mutane sun kame daga sulusi sun dawo suna wasiya da arrobo ɗaya bisa hudu na dukiya saboda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qala الثلث كثير saboda annabi ce thuluth ma yana da yawa to sai abdullahi bin abbas ce da mutane za su yi kasa kadan da ya fi musu a kansu zai a sulusu ne saboda annabi ya nuna yawansa amma dai ya halatta a yi shi ya halatta ma malam sun ce a yi fiye da sulusin amma da sharaɗi magada a nemi yardan su su shi kenan don haƙƙi ne na magada abin da ya fi sulusi an gane wannan imam ahmad ya rawaito magana abdullahi bin abbas da buhari da bai wa gairuhun na takwas wa shida ala zalika rajulaini adalaini muslimaini idan zai yi wasiya to ya samu shaidu mutum biyu mazaje mutum biyu adilai kuma musulmai shine na farko ya samu adilai maza kuma mutum biyu sa'annan musulmai fa in lam yujada idan ba a samu mutum biyu ba farujulaini min ghairil muslimina sai ya samu kuma mutum biyu daga waɗanda ba musulmai ba a nan ne kawai ya halatta wanda ba musulmi ba ya yi shaida a kan abin da musulmi ya yi a kan abu guda biyu sharaɗi guda biyu kamar yadda malamai suka faɗa na farko ya zama a tafiya na biyu kuma a kan wasiya ya yi wasiya a bawa ne kaza ko a yi kaza to a akan waɗannan abu guda biyu a tafiya ba musulmi kusa kaman tafiya ka ga a ofis wata rana kan tura mutane su irin wannan official duties din nan sai a hada ka da wasu mutane kila kai kadai mai musulmi a cikin su to wani abu zai iya ajali zai iya zuwa irin wannan wurin to ga mutum yana bukata zai yi wasiya sai shi sai mutum ko biyu ko uku wanda ba musulmai ba to anan ya halatta wanda ba musulmai ba su yi shaida akan kawai wasiya da zai yi a wannan lokacin shine ayar da za a karanta a nan gaba ya samu mutane biyu wanda ba musulmai ba ala yastawthiqa minhuma inda shakki bi shahadatihima hasbi ma jaa bayanuhu fi qawlillahi tabaraka wa ta'ala bayan wayan ya wasiyan da zai musu sun shaida to kuma ya ƙara ƙarfafa wannan wasiyan da rinzuwa shi ne abinda Allah yake faɗi ya yi hallazina amanu shahadata bainikum idza hadara ahadakumul mautu hina alwasiyati thnani zawa adlin minkum au akharan min ghairikum in antum darabtu fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'di salati fa yuqsiman billahi in irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba wa la naktumu shahadata Allah إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين وأن آية من زوج في سورة المائدة آية دريد شد زوا دريد تقص الله يكفر يا كورن دكوكي إيماني أسامو شيدو دكتشكينكو wanda za su shaida idan mutuwa ya halarci ɗayanku lokacin da zai wasiya mutum biyu adilai daga cikinku biyu adilai daga cikinku ku musulmai kenan aw akhara min ghairikum ko kuma wasu biyu wanda ba ku ba wanda ba musulmai ba kenan in antum darabtum fil ardi idan kuna cikin tafiya fa asabatkum musibatul maut sai masifa ta mutuwa ta shafi ɗayan ku ba musulmai kusa da shi to na ya halatta a shaida a sa waɗanda ba musulmai ba su zama shaidu akan wasiyan da za a yi huma min ba'di salati sai ku tsare su a bayan sallah fayuqsimani billahi malamai suka ce bayan sallar la'asar idan musulmai ne a lokacin ne musulmai suna girmama wannan lokacin yana da daraja yana da girma to in za a yi rantsuwa bayan la'asar ake yi idan ba musulmai ba su ma sai a nemi lokacin da suke girmamawa a addinin su da ranan da lokaci sai ce to wani lokaci kuka fi girmamawa a addininku wace rana lahadi eh to wani lokaci da safe ko da yamma sai a je su ma a wannan lokacin ai sai su rantsa ya irin wannan wuri amma musulmi ne malamai sun ce bayan sallar la'asar da wannan lokaci yana da girma a idan musulmai kuma yana da daraja ga addinin musulunci lokaci ne mai girma to sai a yi rantsuwa wannan lokacin Allah ya madaukin sarki in tabtum la nashri bihi samanan walau kana za qurba ce za in ku yi kai shakka akan abin da za su faɗa kila wani personal interest din su ne za su zo su faɗa a wannan tafiyan ba wai abin da wancan wanda ya mutu ya faɗa ba kuna gani kaman akwai wani abu kila wanda za a yi wasiya ɗaya daga cikin 'ya'yan kila mata wanda aka yi tafiya da su ne in kuka kuna tuhuman su akan wannan ce to ku zo ku yi rantsuwa wane ya yi wannan wasiya ga wane in aka kula akwai wata matsala akwai shakka akan abin da suke bayarwa da muke tafiya kafi wane ya mutu ya ce kaza kaza kuma ya shaidar da mu idan akwai shakka to sai a kawo ce to ku zo ku rantsuwa faɗi a kawai faɗa kawai ba za mu yadda ba sai kun hada da rantsuwa shi ne fa kenan sa sai su rantsuwa da Allah ce wallahi tallahi la nashtari bihi samanan qalila samana ba wai muna neman wani abu na duniya akan wannan shaidan da zamu yi ba walau kana za qurba ko da makusanta ne wa la naktum shahadata ba za mu koye shaidan Allah ba irin rantsuwan da za su yi kenan sai idan muka yi haka inna idan min al-afimin mun kasance cikin masu laifi fa in usira ala annahuma istahaqqa isman idan aka ga abin da suke fari din ba haka take ba yanzu sai a nemi magadan wannan mutumin da ya bada wasiya su ma sai su zo su rantsuwa don su kubutar da dukiyansu da zai salwanta da rantsuwar wayannan an gane kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi ne albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara shaida shaidu akan mudda'i idan har mudda'i bai kawo shaida ba sai ka ce to kai kuma wanda ka ce ba kai ba zo ka yi rantsuwa sai ya ƙi to sai ya dawo da rintsuwan ga shi almudda'in kuma sai ya rantsuwa to shi ma haka ne wancan sun ce babanku ya yi wasiya miliyan biyar a bawa ne ko muna gani akwai tuhuma a kai suka ƙi rantsuwa to sai ce to ku yanzu ku zo ku yi rantsuwa don su kubutar da wannan miliyan biyar din daga tafiya an gane shine wannan abin da Allah yake faɗi kenan فآخران na مقامهما من الذين سحق عليهم الأولى يعني daga cikin waliyai na wannan mutumin fayuqsiman billahi la shahadatuna haqqu min shahadati zai wallahi rinzuwan da muka yafi na wa'incan wanda suka ce baba yayi wasi'a ba da kaza kowa ne yayi wasiya wa ma tadaina inna idan lamina zalimin in muka yi wato ba daidai ba muka keta dokan Allah to mun kasance cikin azzalumai Allah ce to haka yafi akan a bada shaida akan yadda take ko kuma a yi tsoro kada a mai da rintsuwa bayan an kullata Allah madaukin sarki kullaha wasma'u wallahu la yahdil qawmal fasiqina wannan dai abinda ake nufi anan mai littafi ke kawo mana idan aka zo wato ba da wasiya ko rubuta wasiya to a samu shaidu shi sai kawo aya da tabbatar da wannan din. shaidu kuma musulmai biyu maza in babu su a yanayin tafiya ba musulmi kusa ko mutum da ke rayuwa a kasashen irin turai shi kadai tsakanin waɗanda ba musulmai ba to sai ya samu su guda mutum biyu su ma zo su yi shaida kan abin da wasiyan da zai bada an gane shine wannan kenan sai ya sake faɗi na tara wa ammal wasiyatu lil walidaini wal aqrabina amma wasiyan da aka faɗa a aya da ke fadi kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in tara khaira nil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina wannan ayan kenan to wal aqrabin alladhina yarithuna min al musi wanda suke da gadon wanda ya mutu wanda ya wasiya to nan fala tajuzu ba ta halatta su ai musu wasiya li'annaha mansukhatun domin an shafe wannan aya bi ayatil da ayan gado yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddil unsayni har zuwa karshe ayan da sai magana akan gado ta ba duk wani wanda yake da gado rabonsa ta ba duk mai gado rabonsa kamar yadda ya gabata mu bayani a kuma a magada in suka haɗu gaba ɗaya mun ci kamar yadda muka faɗa wanda za su yi gado mutum hudu ne kawai sauran duk wanda za su iya yin wasiya ne za a yi musu wasiya ne idan aka samu uba da uwa mata ko miji ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata cike da magana ya kare ba kuma wani na gefe wanda zai zuwa waɗannan ana kiransu dukkan su hawashi yanzu a nan su hashiya ne a ƙasa suke ba su da wani gado to wayannan in suka haɗu kowa da ribonsa misali akwai uba akwai uwa akwai matan aure sannan akwai ‘ya'ya maza da mata uba nan yana da ɗaya bisa shida matan aure suna da ɗaya bisa takwas yaya kuma lizzakar mithlu hajjil unsayaini in namiji zai samu hamsin mace tana da ishirin da biyar in namiji zai samu ɗari mace tana da hamsin shikenan ba wanda zai sake kuma yin hamma ce yana da wani abu to kaga sauran za a iya musu wasiya in aka yi haka sauran dan ne da sauran su za su iya shiga cikin wasiya al'aqarabi da kenan an gane anan to wannan shine wasiya ga wa'ancan da za su yi gado to an shafe ta da ayan da ta yi magana akan gado wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama atammal bayani kuma annabi yayi wannan bayani matuƙar cikakken bayani fi khudubatihi fi hajjatil wada a huduban sa dai yin hajjin ban kwana don a wannan huduban ba abin da ta rage in ka dubi hadisi cikin muslim wanda jabir ya ruwaito daga duk abin da yake na rayuwa na yau da kullum sai da annabi ya tabo kowane ya faɗi kowane irin abu a wannan ba to daga ciki abin da annabi yake faɗi fa qala inna allaha qad a'ata kulli haqqin haqqa Allah ya ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa fala wasiyata liwarithin babu kuma wasiya ga magaji kaga nan ba maganan shafewa a hajjin ban kwana shekaran karshe wanda daga nan shikenan annabi ya bada manya manyan abubuwa formulas kenan na addini wanda mutu ya rike su ya rika wa'id na addini mutu ya bi wannan hudu ba daga manya manyan abubuwa da ake bukata duka annabi ya ambace su anan to daga ciki a ranan ce babu fa wasiya ga wanda yake mai gado Allah ya ba duk mai haƙƙi haƙƙinsa in ka duba suratul nisa shi ma sai dai bayani duk magada gaba daya kowa kuma sai da aka faɗi abin da za a ba shi gaba daya ko ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلكم الربع فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين shikenan kowa sai aka je aka bashi wa annabi sallallahu alaihi wasallam anan din Allah yake fadi in imru'un halaka ko in mutum ya mutu kenan wa warithahu abawahu fali ummihi as-sudus wa lam yakul lahu waladun fali ummihi thuluth min ba'di wasiyati yusa har zuwa karshe kowa sai da aka wadi fali abawaihi li kulli wahidin minhuma sudus Allah sai da ya faɗi kowa abin da za a ba to al tun daga wannan ayan sai ka shafe wannan ayar da take magana akan wasiya ga magaji sai annabi kuma sake bayyana shi a hajjin ban kwana a ranar arfa hudu bansa wannan hadisi abu dawuda da tirmizi ya suka rubuta hadisi tirmizi kuma ce hadisi ne hasan imam al-bayhaqi ya ruwaito shi wa shara ta gawatihi kuma ya nuna hadisi ne mai karfi wa gad asaba malam albani ce abin da ya fara din haka ne ya samu daidai fa inna isnadahu hasanun domin isnadin hadisi hasan ne walahu shahidun hadisi yana da hadisai da yawa da suka yi shaida a kansa suka karfafa masa gwiwa inda albayhaqi wanzur in kana so ka duba jami'u zawaid littafi majma'u zawaid na shi imam albayhaqi na goma wa yahrumu al-idraru fil haramun ne kuma lokacin da zai mutum zai wasiya ya cutar da magadansa ko ya cutar da wani a wasiyan ka ayyusi bi hirmani ba'd al-warasa kamar mutum yayi wasiya a haramta ma wani daga cikin magadansa min haqqihim min al'irfi haƙƙinsu na gado shi kuma wannan ba nan shi bane Allah ya ba mai haƙƙi haƙƙinsa bai da dama ko da ya wannan wasiyan ba za a zartar ba cewa ne ɗana bai mun ɗa'a bai mun komi ya ƙi makaranta sai shaye-shaye sai kaza ko na mutu kada a bashi komi ba za a yadda ba sai an bashi saboda yanzu kuma ya shiga hurumin Allah anan ba nashi bane kuma wannan an gane to nan ba za a yadda ba aw yufaddila ba'dahum ala ba'd fi ko kuma yace da gidaje na na wuri kaza da wuri kaza ke Abuja da Kaduna a bawa ne wanda suke sai faɗi kauye to shi kuma a basuwa ne ya fifita wasu akan wasu nan ma ba za a yadda ba ba kai za ka riba ba Allah ya riga ya riba ka ban mu mu riba an ka tafi ko ba ruwan mu da ribunka to ba shi da dama ya riba ce a ba wani kan wani Allah ya riba kayansa kowa da abin da Allah ya bashi shikenan to ba fifita wani akan wani ba kuma haramta ma wani ko da bai masa da'a an gane liqaulihi liqaulihi tabaraka wa ta'ala للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا الله بارك سركي ماذا سنادا Rebo akan abinda iyayensu suka bari ko makusantansu ko mai yawa ko kaɗan Rebo ne wanda yake na wajibi da Allah ya riga ya rubuta za a basu nasiban mafruda a aya ta ƙarshe kuma sai Allah ke faɗi min badi wasiyatin yusa biha aw dainin ghayra mudarin bayan wasiya da za a yi ko kuma bacin da za a biya gaira mudar kada yi wasiya kuma mai cutarwa wasiyatan min wannan wasiya daga Allah take wallahu alimun Allah masani ne halimun kuma mai haƙuri dalili na gaba liƙaulihi sallallahu alaihi wa sallama la barara wa la dirara ba cuta ba cutarwa shikenan kowa da haƙƙinsa da Allah ya bashi a bashi man darra darrahu Allah duk wanda ya cutar da wani shi Allah zai cutar da shi man shaqa shaqahu Allah wanda ya tsananta ma wani shi ma Allah zai tsananta masa kenan sabanin abun kenan wanda bai cutar da wani ba ya amfani wani shi ma Allah zai amfane shi kenan wanda ya sauƙaƙa ma wani shi ma Allah zai sauƙaƙa masa mai yassara ala musulmin ko yassara Allah fi duniya wal akhirah wannan hadisi imamu dara kudini da hakim su hadisi hadisin daga abu sa'id al khudri imamu zahabi ma ya dace da hakim da yake fadi sahihin ala shar'i musulmin wal haqqu shi jimalan nasiru albani albani ce wal haqqu annahu hadithun hasanun ce ba zai sahihi ba imamu zahabi da imamu hakim sun samu galat sun ce sahihun ala shar'i muslim su ce a'a hadisi hasan ne kama qala an-nawawi fil arba'ina wa ibn taymiya fil fatawa li turuqihi wa shawahidihi al wannan riwaya eh, hadisi yana da hanyoyi da yawa la darar wa la dirara imamu nawawi da ruwaito shi a cikin arba'unan nawiya hadisin hadisun hasanun wa lahu turuqun yuqawi ba'daha بعضا أربعون النووية Iman ibn salashi ma abin da ya faɗa kenan ibn Taymiyyah abin da ya faɗa kenan kenan hadisi ba sahihi bane asalin kowane hadisi daga cikin wannan hadisin da ya kawo labarar dirara ya ba hanyoyin kowane shi kadai ba'if ne shi kadai in aka hada ba'if da ba'if sai su daga sai zama hasan shine hasan amma li ghairihi la li a bangaren malaman hadisi to kowannen su inda za a bacci shi kadai ba zai iya aiki ba sai ya hadu da wani wani ne ya zo ya bamu labari wani abu ya faru a Kano to za mu karbi labarin sa misali shi kadai ba misalin sa ba sai wani ya sake zuwa sai ya gaya mana to za mu karbi labarin wancan saboda na wannan ya karfafa mai in wani ya zo da wancan muna ce ƙarya ne yanzu da ya zo ce to da alama akwai gaskiya sai na uku ya sake zuwa sai alama dai sai na hudu kenan dukkansu sun karfafa ba juna sai mu dauke shi daga ƙarya zuwa gaskiya amma gaskiya ba ta sama ba saboda yanayin yadda labari ya zo shi ne sai nasiruddin albani shi hadisi hasan ne saboda yanayin hanyoyin hadisi lahu turuq wa shawaidun kathira wa qad zakaraha al-hafiz ibn rajab fi sharh al-arba'in al-littafi hafiz jami' al-jami' wanda na sharh arba'un an-nawawiyya jami'ul ulum wal hikam ya kawo hadisi yayi takharijin sa yi kuma bagana akan kowane sai mai littafi ke faɗi thumma kharrajtuha mufassalan na fiddo da hanyoyi wannan hadisin mufassalan arrabe fi irwa ghalil a littafin sa na irwa ghalil hadisi na 888 yayi bayani kowace hanya da hadisi ya fito kuma ya faɗi dalili da yasa aka ce hadisi asalin kowane hanya fa ne na sha ɗaya daga cikin abin da ya kamata a yi alwasiyatu aljairatu batilatu mardudatun abu da yake tun da an yadda a yi wasiya to kuma an faɗi abin da za a yi wasiya a kansa an faɗi ya adadin da ya kamata a yi wasiya kada ya fi sannan sai kuma in a cutarwa a cikin wasiya kuma haramun ne to sai aka samu wani ya yi wasiya irin wannan din ja'ira akwai zalunci akwai cutarwa a wannan wasiya ya za a yi da ita sai kulla babi ce alwasiyatul ja'iratu batilatun mardudatun in yayi ta batacciya ne ba za a karba ba an gane duk wani abu da ya karo da abinda Allah ya umarni ko annabi ko da wasiya ne na wani ko ya mutu ba za a zartar ba sai ce wannan wasiya batila saboda me ta yi karo da hanin Allah ko da umarnin Allah ko da hanin annabi ko da umarnin annabi sai ce ba za a zartar ba kawai mu sai ce in an ya mutu a nan kada a binne shi a kai shi garin su can ƙauyen su mai duguri sai kusan awa goma sha biyu ana tafiya da gawa sai ce a'a mu yadda ba nan kawai kaduna za a binne ka na magana ya kare wannan wasiya ce Allah ya saka maka da alheri da ka mai kyau mu yanzu akwai umurni da yazo wanda ya fi naka ko to haka ja'ira duk wata wasiya za a batila batacciya ce tun asali dama mardudatun kuma ba za a zartar za a maida mu wanda yi ta me dalili man hadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun nan ina umurnin annabi anan saboda ai aka ce la darara wala dirara to ya kai wasiya da akwai darar an saba mu wannan hani ko to jahira wannan sai a mai da ita an gane wannan shine imam buhari da muslim suka rawaito wannan hadisi a cikin abin nan din sahihaihi ma buhari sahih buhari da muslim to kaga ahadasa nan to kawai mu kuma yanzu in muka zo shi ya riga ya farar ya yi wasiya sai mu yi aiki da ita man amila amalan laisa alaihi amruna shi ma fa huwa radd mu mai muka yi aiki da wannan aikin to ba za a ba mu lada ba ma yace sai an kai shi mai duguri sai muka dunduka muka kai shi mai duguri mu ma ba za mu samu wannan ladan ba aikin banza muka yi mun kashe kuɗi a banza ba wani abu saboda man amila amalan shi yanzu ya farar ya rubuta ta kenan mu kuma da muka zo muka gani amilna bima kataba ko man amila amalan laisa alaihi amruna shi fa huwa raddu sai mu ce to wannan ya saba mu umurnin annabi mu yanzu da umurnin annabi za mu yi aiki ba da rubutun da yi ba ba da wasiyan da yi ba sai mu samu lada shi ma sai ya samu ladan abin da muka masa wannan shine wal hadisi imran bin husayn radiyallahu anhu me yasa ba za mu yadda da irin wannan wasiya ba kuma saboda hadisin imran bin husayn Allah yarda da shi anna rajulan ataqa inda mautihi sittata rajlatin wani mutum yana da bayi guda shida da ya zo mutuwa yana so ya yi alkhairi yana jin ana maganan yanta ba yadda yake da lada Mun bayani a kansu a wani tasbihi mutum sai ya yi tasbihi so ga za sama ya yanka walad isma'ila kaza muka faɗi ladan yanta bawa Samun mutum yana cikin dangi bai iya ko sallar juma'a bai zuwa ko hajji bai zuwa iya je hajji ma wasu kace aka yanta shi ya sake zuwa wancan bai yi ba saboda bai zama ɗa ba bai iya aure bai iya kaza ka zo ka saye shi ka bada kuɗi ka yanta shi ya zama ɗa ba garamin abu bane to ya ji wannan da zai mutu sai ce ya rubuta shi wannan bayi guda hudu shi daga ba ɗaya sun zama ya yanta su kuma bai mallaki komai ba sai su an gane shi ne a taƙa sittata rajlatin lam yakullahu malun ghairuhum bai da wani dukiya sai su faja'a warasatuhu min al-arabi magada da suka ga haka sai suka taso suka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru rasulullah suka ba annabi labari bima sana da abinda baban su ya aikata qala aw fa'ala zalika annabi ya aikata hakan suka ce eh ya tabbatarwa qala law alimna insha Allah ma sallanna alaihi bayan ma annabi ya masa sallah ne sai ya ji wannan labari an binne shi ce wallahi da na san haka da ban masa sallah ba ma ya yi wasiya ya haramta ba magada ce da na sun haka da ban masa sallah ba kaga abin ba sauki kenan inda ya cutar da magadansa ya hana su gado qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce to a kira su su zo yanzu ya za a yi fa qara'a bainahum fa taqa minhum ithnain sai annabi yi quri'a sai rubuta yanci yanci sau biyu sai rubuta bauta bauta bauta bauta sau hudu ko kuma yanci sau biyu kawai da sun dauka shi kenan sai ce a zo a yi ƙuri'a biyu kawai ya za a yanta don sune ne kenan ko muka sa su uku biyu sai ce to biyu kawai za a yanta sauran za su koma cikin gado da aka zo guda biyu sai suka ɗauki yanci sauran ce ku je dukiyanku ne ku je ku reba kaga sulus din kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai tabbatar da sulus da yayi haka waradda arba'atan firriqi sai ya mai da guda hudu a wajen bauta ai eh, bi hudu biyu kuma suka zama yaya imam ahmad da imam muslim suka rawaito hadisi da imam sahawi da baihaqi da waninsu waɗanda suka rawaito wannan hadisi insha Allah a rana mai zuwa za mu ci gana goma sha biyu na karshe daga cikin wannan matsala na idan mutum ya samu kansa bai da lafiya abubuwan da ya kamata da yi daga nan sai babi na gaba lokacin da ya zo mutuwa ɗin kenan an gama wannan wasiya yanzu rai zai fita me ya kamata kuma waɗanda suke wurin su kuma su yi yanzu yanzu na mara lafiya ake magana a nan an gama da nashi yanzu rashin lafiya ya kai har bai iya magana yanzu ya koma hannu masu jiya su kuma yanzu me ya kamata su masu yi shine babi na gaba insha bayan na sha biyu kawai shine wanda ya rage akwai tambaya ta ko za mu iya ƙara sashi mu kashi a sabon babi matsala ɗaya ta rage kawai eh a ƙara sashi na goma sha biyu na ƙarshe daga cikin wannan matsala walamma kana al-ghalibu ala kasirin minan nasi fi hadha zaman al'ibtida'a fi dinihim ce abin lokacin da ya zama mafi yawan mutane da yawa a wannan zamanin akwai bidi'a a addinin su wala siyama fi ma ta'allaqu bil janaiz ballantana ma abin da yake wanda ya shafi janaiza din kana min alwajibi ya kasance musulmi wajibi ne a kansa ayyusi musulmi bi ayyu jahaza wa irfana ala sunna musulmi kafi ya mutu to yayi wasiya ce to fani kun abubuwan da ake yi bayan mutuwa zaman nan da ake a kafa tanti kirawo almajirai da alarammomi su zo su karanta qur'ani su yo tasbaha a rarraba maza da mata dafa abinci a gida wa'annan abubuwa fa ana yi a garin nan to ni ba na son aka yi mun bai yafe ba ya rubuta ya aje saboda ya sun dama ana yi in bai rubuta ya aje ba in aka masa to yana da laifi an gane ce to saboda haka ko sai ya yi wasiya akan a shirya shi a binne shi akan sunna bara da ake yi a makabarta a nemi wanda za a ba masu haka kabari ni kada yi mun a cire kuɗi na a biya su nawa ne a tambaye su kafin in mutu ko bayan na mutu a tambaye su nawa kuke haka kabari dubu biyar ne a dauki dubu biyar a ba su. addu'an da ake yi a kawo salati annabi a kawo kaza kada a mun don na sun annabi bai yi ba duk yadda kuke na da alhairi annabi ya fi son sabansa da alhairi to abin da ya karanta musu a makabarta lokacin da ya binne su ku karanta mu duk wani ya karanta mu wani abu daban musamman abin da aka hana karatunsa a makabarta kamar qur'ani bai yafe ba ya rubuta wani zai masa wani ya masa yana da laifi shine wala taziru waziratu wizra ukhra amma in ya sani ana yayi shiru aka zo aka masa to nan shi ma yana da nashi commission da za a ba shi to shine mai littafi ke faɗi mutum yayi wannan amalan bi qawlihi ta'ala me dalilin sa fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku da kuka yi amani ku kare kawunanku ku kare iyalanku farko kan kai da kai za a fara to wannan wasiya tana cikin kare kai daga wuta wa alaikum nara wa quduha wal hijara zuwa karshen aya walidhalika kana ashabu rasulillah saboda haka sabban manzon Allah suka kasance yusuna bidhalika suna yin wasiya da haka su wal afara anhum bima zakarna kasiratun ce akwai dalilai da yawa da ya zo daga sahabbai wanda suke nuna su suna yin irin wannan wasiya duk abin da suka san ana yi bai da kyau sai su yi wasiya duk wanda ya mun kaza bai yafe masa ba kada ku yi mun kaza kada ku mun kaza sai su lissafa shi daga ciki ce zai kawo mana guda uku kawai فلا بأس من الاقتصار على بعضها نفرق أكوي حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص ɗan بن سعد بن أبي وقاص wanda muka yi bayanin sa anna abahu qala fi maradihi mata fihi babansa a lokacin rashin lafiyansa da ya mutu ya fada shi sa'ad bin abi waqqas sai alhiduli lahadan mun lahadu irin wannan gabarin da ake yi a haka nan sai an samu sai a sake yin ta gabas sai a yi mun irin wannan wansibu alayya labina nasba in kun gama sai ku samu tubali a wurin sawa sosai kama su ni abi rasulullahi kama yadda naga aka yi ma manzon Allah kaga ma ce manzon Allah ya riga shi rasuwa shi sa'adu din bai rasu a hajjatul wada ba ya dawo har annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bacci ya ga yadda aka ma annabi ce to ai mun irin wannan kada yadda mun wani abu daban na biyu abu abi burda qala ausa abi musa radiyallahu anhu shi abu burda dan abi musa al-ash'ari ne ce babana abu musa al-ash'ari yayi wasiya hina hadarahu al-maut lokacin da mutuwa ta zo masa yaga zai mutu ya rashin lafiya tace qala idan talaqtum bi janazati idan har kuka dauko janaiza ta fa asri'u bil mashya ku sauri sauri da tafiya a wajen dauka na har ma tafiya tunda annabi ce asri'u bil janaza ku sauri gaggawa ku kai janaiza makuncinsa ce to ku yi sauri da ni wala tutbi'uni bi mijmarin kada ku bi ni da wuta turaren wuta don da suna yin irin wannan to ya mutu sai da ko turaren wuta gaba a sa a baya ana tafiya turaren wuta kamshin na buga shi kada ku yin wannan don annabi bai yi ba sahabbai da suka gabace ni ba su yi ba wala taj'alna alayya ala lahadi shay'an kada ku sa a wannan ramin da za ku sani ni komi wani abu da ko siminti ko a kwaba wani abu a samun babu yahulu baini wa baina turab wanda zai kasance tsakani na da turbaya bi ma'ana ku bari kasan ta binne ni ta danne ni yadda aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wala taj'alna ala qabri bina'an kada ku yi gini kada ku yadda ku yi gini a kabari na wa ashhadu wa ashhadukum anni bari'un min kulli haliqatin kuma bari in gaya muku ba ni ba wata mata da za ta yi ta ihu ko ta aske kanta ko ta yaga tufanta ko ta dinga marin fuskanta ba ni ni ba na barranta daga ita da wanda take haka aw saliqatin aw khariqatin qalu sami'ta fihi shay'an kaji wani abu daga manzon Allah ne akan wannan abubuwa Kala na'am min rasulillah sai daga manzon Allah ne ji saboda haka ina kashe ni duk wanda ya mun haka ba ruwa na bani ba shi ranan kiyama an gane waye wannan abi Musa al-Ash'ari sai Huzaifa bin al-Yaman shi ma قال إذا ana ميت fala تؤذنوا بي ahadan idan har na mutu kada ma ku gaya ma kowa yana gaya ma ƴaƴansa inda daddare ya mutu ku kadai kun isa kai mun sallah ku je ku binne ni kada ku yadda ku je masallaci ku ce babanmu ya rasu me yasa baba ce saboda annabi ya hana na ayi sanarwa ga mutuwa kada ya zama irin da annabi ya hana ne ku je ku yi kila annabi duka ya hana a a sanar a masallaci ce kada ku yadda ku mun haka fa inni akhafu an yakuna na'yan kada ya zama irin sanar wanda annabi ya hana wa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yanha anin na'ai naji kuma annabi yana hana wannan sanarwar din to kada ma ku gaya ma kowa wanda suka samu a wannan wurin suka gani su zo wani yana wucewa ya zo ya gani ya zo shi ma ya samu lada amma kada a gaya ma wani wai a tashi musamman ba wani ya harisu kada ya mun haka inji huzaifa wannan huzaifa shine sahibu sirri rasulullah ko ce akwai wasu abubuwa da yawa da ya sani sabai ba su san shi ba annabi ya gaya masa wasu abubuwa da yawa da yawa da yawa shi yasa Umar in lokacin da yake da rai in wani mutum ya mutu zai dinga kallon Huzaifa ce zai yi sallah ma mutumin nan zai zo wajen hidiman abin nan in ya ga ya zo sai samu nasuwa in bai ga Huzaifa ba hankalinsa a tashi don ya gaya masa munafukai ya gaya masa da suwa ne da suwa ne da suwa ne ce Huzaifa ana kiransa sahibin sirrin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya gaya masa wasu gobai da bai gaya ma kowa ba to sai yake gaya masu wannan wa fil babi atharun ukhra akwai wasu dalilai da yawa da yawa su ce wa yustahabbu lahu istibaban muakkadan yace yana da mustahabbi ne mustahabbi mai karfi ayusiya ayusihim bi istinabi ma jarat al'ada bihi duk abin da ya sun al'ada ne a garin su ana yi ga mutanen sa to yayi ya yayi wasiya kada a masa wannan abun min albidai na bidiyoyi fil janaizi a wajen janaiza wa yu'akkidu al-ahada bidhalika kuma yi ta maimaita wannan al shine yau ka fada gobe ka fada jibi ka fada kina yu'akkidu al-ahada bidhalika dai yi ta maimaita wannan don mutanen sa su sani baba fa ya hana wannan kowa ne ce kada a masa kaza in daga baya suka yi ce bari azzimmatuhu ya kubutar da zimmansa daga tambaya a wurin Allah madaukakin sarki wannan shine karshe abinda mai littafi ya kawo a wannan babi na'am alaikum salam na'am eh kaza kaza duka bidiyo ne ai mutu ya riga ya mutu an binne shi me fa'idan sanarwa dama fa'idan kamar yadda muka faɗa idan har ana buƙatar mutane ne su taru su yi masa sallah ana ganin ba a sanar ba za a samu sallah da ba sai a sanar amma riga an binne me kuma ya mutu ya tafi shi shikenan a daina kawo hotonsa a tv a daina sa sanarwa a rediyo shekara shekara mala yi magana shekaran jiya akan wannan ce babanmu ya mutu yau shekara kaza la inna lillahi wa inna ilai raji'un a dinga abin shi duka wannan bidiyo ne daga yahudawa aka dauko su addu'a ake so mutum yi ma babansa kullu rabbi ghfirli wa daga rabbana na lana wali walidina kullun ne kawai waladun salihu yad'u la kada ya zama kamar yadda surawa suke shekara shekara ake tunawa da iyaye ka dinga zuwa na aje fure kawai malam duka ya faɗi wannan magana to abin da ya fi shine ba maganan sanarwa a dinga tunawa bayan mutum ya mutu an binne shi kenan sanarwa ta tsare ba wani fa'ida na sanarwa babu ita ko wasu ma ko ina an ji din amma sanarwar ba za a batta ba rana ta bakwai a sake rana ta baka za a sake shekara in ta zagayo a sa'a jarida a sa'a abin da kaga duk bidiyoyi ne mutum ya ga haka ya sun za a yi masa bayana ba shi ma yana da laifi a kan wannan na'am hmm. na'am eh da hmm. ka iya cewa ba ka so saboda wanda zai zo gaisuwa ma kawai na mutuwa baya bukatar sai ka shi abinci to zai zo gaisuwa ne kawai ya tafi shikenan me zai zauna maka sai ka tafi mai abinci har wani ma sai ya kawo